الحمد لله الذي رفع بالعلم قدارا وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الحوائي ولا يتقرب ماء الحجيج والصلاة والسلام على رسول الله الأمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم واتبع أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا wato goma ga watan safar hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takwas wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai shekara da shida a wannan masallaci mai suna masjidul madina a wannan unguwa ta sarki taurokulos inda muke gabatar da karatu cikin littafin Ina musa'il amma kamar yadda muka ce mu ɗan dakatar da karatu sakamakon wasu abubuwa da suka ɗan bujuru kamar yadda malamai suke cewa da akhirul bayani jinkirta bayani a lokacin da ake da buƙatar a bayani da halatta ba ko a shari'ar musulunci sannan kuma ilimi amana ne yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari da masu ilimi cewa wa idza akadha Allahu wa idza akadha alladhina utul kitaba wa idza akadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba cewa la lin-nas za su wa mutane bayani ba za su koyi musu ba a ƙarƙashin wannan wannan shine majalisi na goma sha hudu mai taken ma za ta arifu an aqidati shi'a mai ka sani kan aƙidun 'yan shi'a a karatunmu na masallacin khalid bin wari na faɗi cewa 'yan shi'a suna za'in fursa biyu suna amfani da lokaci biyu wajen ƙoƙarin duk wanda ba ɗan shi'a ba a mayar da shi ya zama ɗan shi'a ta hanyar wannan siyasar ta duniya A aƙidar shi'a ba kowa ba ne san su su kansu rashin gamsuwa da abin da suke ta fuskar dalili don haka sai na faɗi wannan magana so ina ƙara maimaitawa sai na ga wasu daga cikin jahilai da wa'inda dama rigar shi a saka sa saka ɓoye sun ɗauki wannan gaɓar kaɗai da akwai haddin da nan da na ce shi a bata ta taɓa taimakawa addini a baya ba kuma ba za ta yi ba saboda bahaushe ya ce da na gaba ake auna sarfin ruwa ƙalubalen da na yi wa in shi a duniya baki ɗaya na ce kin da shi a take da aiko manzan Allah yau hijira muna takwas. ba a taɓa samun ɗan shi'an da ya taharirin kudus hannun wanda ba musulmi ba a duniyance a ilmance in an taɓa yi sai yan shi'a su ce an taɓa yi a ƙarni kaza wani ɗan shi'a ya taɓa ta haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba shi kenan kawai sai a ƙanya ne duk wanda suka yi ta haririn kudus daga hannun wanda ba musulmi ba yanzu a duniya waɗanda ba sa shiri da shi'a ne wannan ya nuna maka cewa ba za su taɓa taimaka ma addini ba wannan ƙalubalen da nake yi ina ci gaba da yin shi na ce ‘yan shi'a yau sama da shekara dubu ba a taɓa samun ɗan da ya taɓa taharirin ƙudus hannun waɗanda ba musulmi ba kuma ‘yan shi'a ne in akwai sai su kawo. To in ko ba na bayan ba su taɓa yi ba waɗannan ‘yan shi'a na yanzu ka yi tsammanin wasu za su iya kayan da kanka ka cuci kanka sannan sai na biyu na yi magana na ce suna amfani da wannan ƙadiyya ta kisan al'imamu Husaini. Ko da zan tauna ga wannan shi yana ta surutu, ya ji ya wani uban gamu sai ka ce tayar mota, wani yana cikin shi har da ake yaɗawa kaza kaza kaza kaza. Cikin abin da na faɗa na ce ba za su taimaka wa addini ba, ai waɗanda suke bibiyar mu sun ga yadda yanzu in shi'a suka fara zagin sahabban annabi da matan manzon Allah based on abin da suke ji daga gurin Asia. dan kirista ya ce Allah ya tsine matar annabi ya kira abubakar ya tsine mai albarka ya kira umar ya kira usman khalid bin wali ya ce su suka kashe annabi saboda yana jin wannan daga bakin kirista ko daga bakin ɗan shi'a saboda kirista na jin wannan daga bakin ɗan shi'a ya dai wannan abin ya taimaka wa addini ba zai taɓa taimakon addini ba ita ce maganar da mu muke don haka sannan kuma ga wanda bai sani ba ya sani cewa in shiya suna da aƙida cewa da abubakar da umar da aisha da hausa su kashe annabi tare da suna da wannan aƙidar kashe annabi a kai, amma kuma ranar mutuwan al'imamu sai ne ta fi ƙima a gurinsu sama da ranar kashe annabi wanda zai nuna maka tanakudin aqidar shi'a shi yasa wannan taba bazar zan rufe ta ba suna cewa an ba annabi guba an kashe shi amma za ku zan kawo a majalisi na gaba dan da na so in rufe karatun da zai amma sai mun kai shi sati mai zuwa saboda shi zazzaki akwai inda shi an ba shi guba ya ci bai mutu ba amma an ba annabi guba ya ci ya mutu idan an ba zazzaki guba ya ci bai mutu ba wannan an ba annabi guba ya ci ya mutu yanzu da zazzaki da annabuwa ce gaba zazzaki tare da shi bai da nassi na kariya daga Allah annabi kuma yana da nassi Allah ya ce wallahu ya ka minan annas amma aka ba annabi guba ta kashe shi amma zazzaki aka ba shi guba bai mutu ba zan kunna bidiyo za ku ji daga bakin su wanda ke nuna tanakudin wannan aqida waɗanda suke biye da mu na kawo tarihin tiliyan tarihi a musulunci yadda abubuwa suka faru tun daga aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har zuwa rasuwar annaba da abin da ya biyo ba daga nan mun karanta mun faɗa muku manci al'imamu Husaini bayan da aka yi wa zidi mu baya a matsayin shugaba da shi da abdullahi bin zubair ba sai a ba sai suka taho makka da suka taho makka sai in shi a suka ji labari al'imamu husaini yana makka mun karanto muku cewa wato wasiƙun da aka dinga aiko ma al'imamu husaini yana makka cewa ya taho iraki wannan malamin daga wannan lokacin ne al'imamu Usaini sai ya aika musulun bin Aqil a matsayin ambasadin shi. In shi'a suka fuskantar tubarai ƙunahu suna masa mubaya'a hatta balagu samaniyata ashara alban har sai da aka samu inda suka yi wa Muslim bin Aqil mubaya'a a matsayin ambasaro na al'imamu Usaini aka sa mutum wajen dubu goma sha takwas. Wafi hadisi sha'abi balaga mun baya abu hadisin sha'abi ya kai waɗanda suka yi wa al'imamu mu baya ya kai ne ya kai arba'in alfan sai da aka samu mutum dubu arba'in wannan malamin wato a hashin ma'aruf alhassani a littafin shisirotin a'imma isne a shari'a ko ashara a juzu'i na biyu shafi na hamsin da bakwai da shafi na hamsin da takwas ga abin da yake cewa wa yabdu min ba'di ce, zai bayyana gare ka daga sashin wasu ruwayoyi anna muslim bin aqil muslim bin aqil shi aqil din nan da baban su wato Husaini shi ne sai da na alko da babansu yanzu kayan wa da ƴan ƙani saboda da sai ali da aƙi babansu da 'ya'yan abu ɗalibu an fahimta yi kaga ‘ya'yan wa da ɗan ƙari shi sa a wajen ahalin sunna shi wannan aƙil ɗin yana daga cikin ahalin bai to kun yakun fa’ilan fi tun da aka ce ya tafi dama bai fatan wani abu na alheri zai faru lima ya hu saboda abin da Musulun ya sani min tsallu ahli ahalin Iraki na jujjuyawan mutanen Iraki. wa mawaqifuhum mutalawwiya da kuma matsayinsu na wato mutalawwiya mutumin da ba zai taho maka direct ba min ammihi amirul mu'minina saboda muslim bin abin yana da labarin yadda sayyidina ali ya rayu da mutanen kufa yadda suka bashi matsala shi sayyidina ali da ya zauna kufa yana shugaban kasa allazi kana yatamanna firaqahum wato yana fatar wato ya rabu da su bil maut aw ko dai ta hanyar mutuwa ko kisa wa khiyanatihim da kuma yaudarar da suka yi libna ammihi al ga dan amminsa shine sayyidina hasan hatta tarruhu har sai da suka tilasta al imam hasan ila Sarki sulta ya bar shugabanci ne muawiya ga muawiya ku fahimci annabi ya ba da labari amma sai da na hasan ki gane haka sai sulhu da sai na namu mun karanto muku maganar sa da faɗa cewa ara wallahi muawiya ta khairul limin ya yace ni na gane cewa muawiya ya fa mun alheri akan waɗannan da suke yi ne wa mada muslim bin aqil iwci wa huwa mutashtaimun min hadhihi muhimma. amma fa yana fatan da wuya alheri ya faru saboda yadda ya san mutanen kufa da yaudara wannan fa a littafin shi'a ba sai ce walamma mata ahadu dalilai lokacin da ɗaya daga cikin masu nuna masa hanya ya mutu fitari iminal atsashi akan hanya sun bar makka za su tafi iraki wanda yake musu jagoranci tare da musulun bin aqil ɗaya ya mutu saboda yunwa ba da an kishi ba da an dalla an tsari ba sun bata hanya kataba ilal Hussaini husayn marratan ukhra sai sake rubuto wasiqa ya sake taso wurin daga inda suke ya aiko marratan ukhra yatlubu minhu ifafahu yana neman al-imam sai da zai mai afuwa maganin yaji Irakin nan a hakura da shi walakin al-husayn asarra alayhi bil mudhi fi tariqi ila al-kufa al-imam ya dage ta sai muslim bin akil ya tafi saboda an zo mai da tarin tudun wasiku na dubban mutane an ce ya zo an shirya komai an yadda shi ne shugaba fadmada yujiddu saira ya tafi yana ƙoƙarin gurin tafiya hatta da kala sai da shiga kufa wastaqbalahu ahliha mutanen kufa suka tarbi Al'imamin imam ah, muslim bin al-bittarha da barka da zuwa fa nazala zayfan sai isauka a matsayin baƙo ala muktar bin Ubaidullahi al gidan wani mutum ana ce masa Muktar bin Ubaidillah ne sadabi wa min haraha! daga nan ne da gari ya waye yastaqbilun na yana fuskantar mutane wa shuru da'awatahu yana yada da'awarsa cewa ga abin da ya shigo da shi ila al-Husaini zuwa ga Imam Husaini fa balaga adadu man baya'ahu adadin waɗanda suka yi masa mubaya'a alal maut akan mutuwa sai da aka samu mutum 40 alfan mutum 40 wasu malamai suka ce aƙalla min zalika bai kai haka ba wa amirul kufa li yazid yawma idin shugaban kufa a wannan lokacin wanda Ya'zib ya sa shine an bin bashir shi nu'man bin bashir nan sahabi ne kana kama yasifuhu al-mu'arrikhun musalima kuma yadda malaman tarihi suke lissafa tun da sahabi ne na manzon Allah duk abin da yana neman hanya ta zaman lafiya ya karahu al bai so a ce saboda shi an rabu wa yusiru al-afiya yana fifita ra'a kamawa ce bai cika so a yi amfani da karfi ba in maslaha za ta warware a wasu nusafin za ka samu a babu takfifi firraka a tenin akhira ta yi a cikin littafin al'imamin muslim kitabul masajid wa mawadu salati daga umar ya cire shi da suka kawo ƙara cikin abin da suka ambata na koke-koke hatta zakaru annahu la ya salli. sai da suka faɗi cewa sa'ad bin abi waqas ko sallah bi iyama wannan fa sahabin annabin. algata malam wanda annabi ya koya mai sallah in bai iya ba dalla wani mutum ne a duniya zai iya koya mai sallah ya iya suka bai iya sallah ba fa arsala ilayhi sai umar ya aika yace zo فقال يا أبا إسحاق يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي mutanen nan suna faɗa cewa ko sallah ba ka iya ba qala abu isa alkunya sake nan sai yake ce amma ana wallahi yace ni fa inni kuntu usalli bihi wallahi ina masa sallah ne salata rasulullah sallallahu alaihi wasallama irin sallar manzon Allah ya ce ma ukurimu anha bana taƙaita masa daga irin sallar da na koya daga wajen annabi salli salatar isha'i in nayi masa sallar isha'i fa arkudu fi ululayn a raka wai tsawon yadda ake dan karatu a asarci to a bayyanan ma kada ya wuta haka saboda bayan haka sai sa suka ci bi iya sallah ba sai sai da na umar yake cewa qala zalika dhannu bika ya abadi wallahi wannan ne dama abin da nake tsammanin zan samu a wurin ka fa a ma'ahu rajulan sai ya aika wani mutum tare da ainihin wato shi da ya aika wani mutum tare da shi an fahimta yi ya aika wani mutum tare da shi shi sayyidina umar auri rijalin ko mazaje ilal kufa yace su tafi kufa je su binciko mai me faru fa sa'ala anhu ahlul kufa duk inda mutanen nan suka dai su tara mutanen kufa su tambaye su me faru walam yada masjidan illa sa'ala anu? wakilin da sai na Umar ya naɗa duk masallacin da aka zo sai ya tara mutane ya tambaye su me faru me ya faru wai nuna ma'arufan su kuma su faɗi alherin da suka sani a kansa hatta da kala masjidar liban ya afsu a sai da ya shiga wani masallaci na wata ƙabila ana ce mata banu As? a rajulun min sai da aka tambayi mutane sai da aka gama sai wani mutum shi ya ninke yuqalu lahu ana ce masa usama sa ana ce masa usama bin qatada yukanna ana masa alkunya da a sa sa'adata qala sai ce amma in na shattana amma in kun haɗa mu da Allah ne kun ce a faɗa gaskiya fa inna sa'adan kana la yusiru bis shariya Sa'a yakan tura mutane yaƙi izwa a matsayinsa na shugaba inda ayin manzan Allah ai ba kowane yaƙi ba ne bai zo akwai yaƙin da shi yake shiga gaba ya jagoranta sannan yace na biyu wala ya kasimu bis sawiya akan kawo abu a raba hanjima da babake ya ki rabawa daidai sannan wala ya adabi fil qadiya kuma in an kawo hukunci gurin shi azzalimi ne sai zalunci mutane qala sa'ad shi kuma sa'ad bin abi waqas dimin yace amma wallahi yace ni kuma ina ina rantsuwa da Allah la ad'u wan nabi Tun da ka faɗa abu uku a kaina ni kuma sai na addu'a uku a kanka yace Allahumma in ka kana abduka ka ribar. Allah in wannan bawan ƙarya yake kamar ya an wasu ma'atin ya minki darje da mutanen shari a kaina fa'atul umurahu Allah ka tsawaita rayuwar shi sannan wa atin faqarahu Allah ka haɗa shi da bakin talauci sannan wa adduhu bil fitan Allah ka bijiro da shi da fitintino wa kana su idza su'ila yaqulu bayan wannan lokacin in an tambaye shi aka ce shekun kabirun maftun da kai tsoho ka da shekaru gashi Allah ya jarrabe ka da abubuwa sai ce asabat ni da'awatu sa'ari ai addu'ar sa'a ce ta same ni abdulmalik yake cewa fa ana ra'aituhu wallahi na ga wannan mutumin fa ada ba'adu kad saqata hajibahu ala ilayhi min kiba saboda tsawon shekaru a duniya wannan fatar tashi ta ido ta tattalo har ta rufe saboda addu'ar da sa'ad bin abi waqas yi sannan wa innahu la yata'arradu lil jawari yakan zo tare da wannan shekarun ya samu 'yan mata a hanya fitari iya dumi zuhunna sai ikar yarinya sai ta dabara ta ce Allah ya tsine maka tsohon banza sai ce ba komai ai addu'a sa ce ta same ni to wayannan su ne mutanen kufa inda sayyidina ali ya rayu inda imam hasan ya rayu wayannan mutanen su ne wayanda kuma suka ce al-imam husaini ya zo sun mai baya to waye nan gaba da mu ji ubaidullahi bin ziyad nan Ubaidullahi bin Ziyad din nan da da yanzu yazo aka sashi ya zama gwamna. Yana basara da aka ga cewa kamar fitinar da mutanen nan suke so su kulla inda daga shugaba na ɗaya da ƙasa gaba ɗaya kun koma gefe kun ce ba ku yarda da shi ba wani za ku naɗa dan Allah a tsarin kowace ƙasa a duniya wannan abin yana kawo ma ƙasa alheri ko fitina yake kawo to sai aka shiri shi ko aka haɗe ne cewa da kufa da masara in takilin ɗin isho ɗin. To shi wannan Ubaidullahi bin Ziyad din ba, da yanzu ya zama shine gwamna yanzu na kufa da masara. A shekaran fa da ake rigima da al'imam ali da sai da namu auyata yana bayan sai da na adama amma yanzu ga shi a gwamnatin su ya zido an ba shi shine gwamna ku fahimci munafincin eh wato shi'a tana wahal da mutane wannan hadisi da muka karanta malamai suka ce a ciki akwai tabbatar da falalar wannan sahabi babba shine sa'ad bin abi ƙasa. saboda yana cikin waɗanda ake ce musu mujabu da'wa sannan abu na biyu annal imama awul shi shugaba yanzu rufi shakawar ra'iya wala yahmiluha fi salati wallahi tun da ka faɗa abu uku a kaina to ni kuma sai na yi addu'a akan abu guda uku akan ka kai ma an fahimta yi ah. to wannan yana ciki sannan abu na tara anna a al-maghlub addu'ar wanda aka zalunce shi mustajabatun bi idnillah wallahi sai Allah ya karba sai dai ka jira lokaci kawai sannan abu na goma anna al wal buhtan ƙarya da ƙirƙirar wa mutane ƙarya min a'azami asbabul uba yana cikin mafi girman uba, wani za ka ga a rayuwa Allah ya jarrabe shi ka rasa sanin mai matsalarsa ya iya afkawa mutumin kirki shi yasa wani ko kisa ake yi a kunan da daga da ka kashe wani ba za ka sake kashe kowa a duniya yanzu ba za kwanaki wani da ya kashe wani a Kano ba shi da kansa bayan ya yi kisan daga ranar yace bai kara bacci shi da kansa izo ya kawo kansa eh ko bacci ya kasa sannan abu na goma sha ɗaya fi hidan mulli ahalil fikin wa isha'atul ba akwai zargin wato ma'abota fitina da kuma yaɗa ɓanna abu na goma sha biyu da ke cikin wannan hadisin shine annal a shaddar ukuba ta ala al fitina irin wannan Allah ya haɗa ka da baƙin talauci ka sha ka ja shekaru mai yawa sannan ka faɗa cikin harkar zubar da mutunci ai kaga babban musiba ne sannan abu na goma sha uku da ke cikin wannan hadisi na kibar sinni la yamna min baqa'il hawa shekaru da yawa ba su hana mutum ya zama yana da son zuciya idan lam yuzakkal insanu nafsa in mutum bai tsarkake kansa ba abu na sha hudu da ke cikin wannan hadisin fihi tahdhirun min at-ta'arud lil musa'i wa mudayaqatihinna sannan abu na sha biyar anna ahli al-kufa ishtaharu bi kasrati ash-shakawa wannan mutanen na kufa sun shahara da yawan koke-koke da kai tsara ala wulatihi akai shugabanninsu wannan dalilin ya sa kaga wannan sahabi ne bai kubata ba shi sa aka kai lokacin da har Allah ya turo musu hajjaji bin Yusuf saka sana abu na goma sha shida da ke cikin wannan hadisin shine annal ibratul bil bayyinati wat tahaqqu idan mutum ya zo yana da'awar abu ana lura da hujja ne da kuma tabbatuwar abu la bi kasarati da'awa ba wai da yawan da'awar abu ba kamar yadda yanzu in shi a ke da'awa ina rantsi muku da Allah ku je ku bincika hadisan nan ta faru akwai raguwa sahabin annabi suna da rai sai sa Abbas billahi allazi ta fuskar isnadi ingantacce ba za ka taba samu nassan ba inda wani sahabi ya ce yazidi shi ya kashe Alimam musayi kuma wannan kalubalen ina wa duniyar ilimi shi kaf gaba ɗaya idan akwai wani sahabi ba ta fuskan an to ba kawai don yanzu ka ga yadda na faɗa wannan littafi aka yi kan maruyatu abi muslim lut ibn yahya fi tarikh tsabari tabari al-imam da ishe zai rubuta tarihin shi Tarihin umam wal cewa kawai duk matsalar da ya dauko zai faɗa maka inda ya dauko ta sai ka je ka bincika ya tabbata ko bai tabbata amma bai sa sharadin duk abin da ke cikin tarihul tabari ya inganta to da yan bid'a da ahlus sunna suna koma cikin tarihi tabari su dauko akwai mutum hudu da suka shahara akwai al-imam al-waqidi akwai lutu bin yashi wannan abu musnad din galibin ruwa da suke da alaƙa da matsalan nan tana da alaƙa da wannan mutum abu musnad din nan yana da littafi zan zo da littafin a majalisi na gaba shi ma ya rubuta littafi maqsalul al'imamu imam ya rubuta littafi kan wannan matsala saboda haka cikin littattafan da na duba na gani bari in gani wannan cikin littattafan da yake maganin cewa ya rubuta a wannan shi abu muslim na sa a kawo min littafin da shi wannan ɗin ya rubuta lotsi bin yahaya abu muslim ya rubuta littafi kan wannan kan wannan matsalar an gane na zo da shi ina gani kuma akwai sai ta tafan da ina ganin an manta ko ba kwaso su bane daga gida ne ba kome an gane akwai littafin maktar da hussein din da shi lutsu bin ya rubuta abu mai kanan so yanzu bayan wannan cikin abin da na faɗa ba wani yake ganin kaman wasa na ina ganin kaman anan a wasu gurare na faɗa na ce daga cikin abin da yan a suke a ƙasashen laraba nan ba su fara suna faɗin yana saratul hussein mai ma'anin yana saratul hussein lokaci zai zo duk wani ahalin sunna a duniya sai sun rama kisan da aka yi akan al'imam Hussein mana in kai ahli sunna ne ka sani dan shi'a yana ganin cewa kana fa da gudunmawa gurin kisan al'imam Hussein tun za su rama wannan ba abin ya faru ni ban nan kai ba ka amma suna ganin cewa kana cikin waɗanda za su rama a harka ya da saratul hussein haka suke faɗa wannan littafin kaga sunan shi daurul a'imma wal anbiya fi waqi'ati karbala wato gudunmawar a'imma da annabawa a a karbala ta kashe al-imam Hussein a wannan littafin a shafi na 154 kaga gurin nan nayi makin din shi abinda suka rubuta al-kullu yarji'u li akbi sa'ar Hussein dukkan annabawa da ka sani za su dawo duniya daga ciki hadda manzan Allah ba don komai ba sai sun ɗauki fansa a kan kisan al'imam sai Suna da aƙidar raja'a. To, na zo magana nan kan zan kunna maganar zazzaki, zan za ka ji inda zazzaki ike faɗa cewa duk waɗannan da kaga an kashe a rigingimin nan a jihar Kaduna in mahali ya dawo za su dawo. Eh, wannan magana da nake faɗa kaga ga littafi a hannuna قال الألامة الجزائري في تعليقه على آية القرآنية التي تقول آية تكي سوى إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق حزوا أرشن آية أقول سيتي إنا شيوا جارت الأخبار وتو حديثي سنغدان مستفيدة في أن الطائف shi alimam mahadi mahdi idan kharaja idan ya fito wa qama lahu mulku mulki bata gare shi yakhruju fi zamanihi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin da mahdi idawo kuma nan Allah zai dawo duniya wa amirul mu'minina sanan sayyidina ali zai dawo duniya wa huwa sahibul asa wal masin shine ma sanda da alama yasmul mu'mina fi jabhatihi a lokacin sai da na ali da ya ga mumuni zai masa alama a goshinsa da aka fayin kushu biha haza mu'min sai zane kawai ya fito da an ganka sai a gane wannan mumini ne haka nan zai maka zane a goshinka da an ganka a gane wannan kafiri sai ya ce a takhrujul a'imma alaihim assalam wa'annan a'imma mutum goma sha biyu tun daga al sai al-sayyidina ali har zuwa na sha ɗaya za su fito liyansuru amiral mu'minina wal walmahadi. dan su taimaka ma sayyidina ali da imam mahadi siya ma al'ambiya anbiya musamman annabawa na udu fillahi wanda aka fitar da su akan tabarkin Allah ka zakariya wa yahya wa wa kaza wa man qutila minhum da wanda aka kashe da wanda aka yi marauni fa innal akhbara ja'at mustafida bi rujuhum ila dunya hadisai sun zo a addinin shi'a hadda annabi dan shi'a yana nan yana jiran lokacin da annabi zai sake tasowa kabari ya dawo duniya dan ya dauki fansa akan kisan al-Imam Hussein liyaktasu mimman azahu dan su dauki fansa ga waɗanda suka cutar da su wa qatl min al-umam da kuma kashe su waliya aqudu bi sa'al al-Husayn dan kuma su dauki fansa akan abin da aka yi ma al-Imam sannan Allah ya dawo duniya a littafin shi'a har suka ce wa an jamil an abi abdullahi qala yake qultu sai nace qaulullahi azza wa jal inna lanansur rusulana wallazi na amanu fil hayati duniya. Allah ba ya ce sai mun ce maki manzannan mu ba da wanda suka yi imani da su a rayuwar duniya wa mai yaqumul ashhad sai suka ce za zaka wallahi kirraja'a wannan alƙawarin zai tabbata ne lokacin da waɗannan suka dawo duniya a taso da annaba daga kabari eh a taso da dukkan annabawa ba dan komai ba ne dan sai san lama kisan da aka yi ma Imam Hussein to akan kan za alama. eh <laughs> ko ban matsala eh amma alimta anna anbiya Allah kasi. lam yansuru fi dunya lam yansuru fi dunya baka san cewa annaban Allah suna da yawa ba ai ba a taimake su ba wal a'imma min ba'dihim utul wa yansuru fi dunya wa dhalika fi raja maganar da Allah ya ce shi na taimaki manzannina do inda suka yi imani da su a rayuwar duniya wai sai suka ce Allah bai taimaka wa manzannin ba da a'imma a duniya wannan alƙawarin na Allah wai zai cika ne lokacin da mahadi ya dawo to sai annabawan su dawo daga nan sai a ɗauki fansa wal ashhad al a'imma alaihi wassalam da aka yau mai kuma al ashhad suka ce al ashhad din nan su ne a'imma wannan gashi a wannan littafin daurul a'imma wal anbiya fi waqi'ati karbala ka cire haushin ma da kake ji tsakaninka da Allah daga cikin aqidun shi fa akwai wannan aqidar taraja'a wannan aƙidar ta yi daidai da musuluncin da Allah ya ku annabi a ce wani yana da wata aƙida da duk annabawa sai sun sake dawowa duniya sannan shi mahadi kuma wai lokacin da annabi zai dawo duniya daga cikin aikin da mahadi zai sabon qur'ani zai dawo da shi zai rusa ɗakin kaba zai kwakulo abubakar da umar daga kabari ya banka musu wuta zai taso na isha daga kabari a tsere mata da haji wannan fa yana cikin fa aqidin su fa eh wannan mutumin Lut bin Yahya yana ciki to yanzu idan an fahimci yadda kufa take to daga nan kaga sahabbai ma sun wahala shi yasa sai da na Ali ya wahala sai da na Hassan ya wahala da su sai mu dawo yanzu al-Imam Hussein ya aika Muslim bin Aqil Muslim bin Aqil yanzu bai san zuwa amma bai san saba ma imamu sani ita shi ita ce wannan malam abdul husaini sharafuddin al-musawi a littafin al-majalis al-fasira a shafi na 61 yake cewa ja'alat shi'a taktalifu haka in shi'a suka fara sabani ila muslim bin aqil hatta aliman nu'man bin bashir bizalika sai nu'man bin bashir ya san cewa muslim bin aqil ya shigo kufa wa kana waliyan alal kufa min kibal muawiya kamar yanzu a Najeriya ne ai akwai jihohin da tunda ba mulkin soja ake yi Allah dan wata jaha ake dauka a kai gwamna ko ko dan jihar shine gwamna ko fahimci yadda matsalar take ba gwamnati ba dauko wani ke daga shan ba ta kawo shi kufa ya zama shine gwamna a'a dan garin ne Shi ne gwamna wannan sahabi ne lokacin da ya zamanto matakin da ya kamata a ɗauka don waɗannan masu rura wutar fitinan nan kowa ya san mulki da yadda mulki ke shugaba yana kai ku koma gefe ku ce ba ku yarda ba kun naɗa wani kuma ku ce kuna so ku neman wa al'umma zaman lafiya bai yiwa sai ke cewa fa ya yazid alaiha sai yazid ya tabbatar da shi akan kuma wa alima bi makani muslim da ya san musulmin alƙali ya shigo kofa falin ya ta'arrar lahu bi su ko ƙana fi ce ne ba saboda shi annu'man bin bashir ya san mutsayin da suka gayyato shi to ba za su jefa musulmin cikin matsala ne abdurrazzaq al-musawi al-muqrim yake faɗa cewa a cikin maktal al-husayn nashi shafi na 147 da ma'asatu ihda wa 60 shafi na 22 yake cewa ووافق الشيعة مسلما في دار المختار بالترهيب haka in shi'a suka zo suka karɓi musulun bin aqil da barka da zuwa a gidan muktar wa azharu lahu min at-ta'ati walin inqiyadi suka nuna masa suna da cikakkiyar biyayya sun miƙa wuya ma za da fi sururihi wa istihadi wa istihadi abinda isa musulun yi farin ciki wakila wasu malaman shi'a suka ce balaga na alfan mutanen sun kai mutum dubu ashirin da biyu wafi hadisi sha'abi da man baya abu arba'i na alfan fakata ba muslim ilil husaini to daga nan ne da aka samu adadi da yawa waɗanda suka yi muslim bin aqil baya? sai in rubuta wasiƙa ma a abis bin shabib الشاكري يخبره باجتماع أهل الكوفة على طاعته a wasiƙar ya ce a je a kai ma imam Hussein mutanen Iraq fa sun daga sun yi ƙauya wanti za'ihim yanzu kai suke jira wa fihi ƙulu yake cewa ar-ra'idu la wa ahlahu wannan kalma ce larabci ke faɗa cewa duk mutumin da yake shugaba ne ba zai ƙaryata mutanensa ba sai ya ce wa qad baya animin ahlul kufa samaniyata ashara alfa saboda mutum dubu goma sha takwas sun mun baya sun ce ka taho kai ne shugaba amma in shi annan da yake munafukai ne ba sa iya faɗa wa duniya ba cewa fa asali al'imamu sai ne fa gayyata akai ba aka ce je iraki ya je kuba an malam duk wanda yana zaune a wani guri kuka gayyato shi kuka ce ya zo kun shirya ba matsala kun shirya mutuwa akan shi ya zo kuka watse ko aka yi amfani da kuɗin da kuka gayyato shi kuka aiwatar da abin da kuka aiwatar dan Allah in za a faɗa gaskiya wace da hannu gurin mutuwa shi to mafi karanci a ƙaddara cewa za a yi adalci in muka zo bayani su yan shi'a sun gayyace shi ita kuma gwamnatin da lokacin ta a ganin ta a wata yanzu ba sai a haɗa biyu ba sai a ce da gwamnatin da yan shi'a da suka gayyace shi da Allah ki ne masa albarka amma da yake matsiyata ne sai suka zare kansu kuma in ka karanta ƙur'ani ba abu bane mai wahala mutum ya kashe ka kuma ya dawo yana kuka a kanka yanzu yan uwan annabi yusuf ba su suka je suka wulla shi rijiya ba kuma suna wulla shi rijiya suka dawo suna wa baban kuka cewa baba inna zahabna nastabi wa tarakna yusuf inda mata ina fa da huzibu wa ma anta bi mu'minin lana wa lakum nasariqin ai su suke wannan to wannan abin da ƴan uwan annabi yusuf suka yi bai gaza abin da in shi'a suka yi ba sannan sai wannan abbas al-ummi a hal amal a juz'i na ɗaya shafi na shida yake cewa qala mufid wa na mufid ya faɗa da wasu malamai wa baya an-nas ay muslim bin agal hatta baya'ahu minhum a sai da ka samu tun takwas sun masa mabaya fa kataba muslim ila al-husayn alayhi salam yakbiruhu muslim ya rubuta ya kuma limamu sani na bashi labari bi bai ati ta ashara alfan wuya amuru ubil kudu yana cewa mutum dubu goma sha takwas san mu baya da ka taso ka taho kai ba matsala abbas ummi ya ƙara faɗa a cikin watar waya ya ce ya faɗi ainihin wato wannan wa fi ruwayatin sabiqa cewa annan shi'a akhadat taktalifu ilayhi fi dar hani ala tasatturi wa kifa'i yan shi sun fara suna zuwa gurin musulmin akil a koyi wato bayi uku. suna masa wakana ya akuzu ala kulle man baya ahu alqasma bil ba. duk wanda ya masa mubaya'a sai a ka karanci da Allah a koyi wa sara haka al'amari ita fi ala hadha a akan wannan tsarin hatta balaga man baya ahu 25 alf rajul ya ibn ziyad halin mawdi'ahu a lokacin shi gwamnan bai ma san me ake ciki ba to daga nan sai me ya faru sai yaudara ta fara biyowa akan dan sakon da aka tura tun ma kafin shi al-imamu sai ne ji shine al-gadr bi muslim bin hakim wannan malamin hashin ma'aruf a littafin muntahal amal a juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai yace laqad istata alwali gwamna a wannan lokacin Aljadidi sabo ya samu dama an yi hikimar hila ya amfani da dabara liyaqbida ala hani bin urwata allazi awa rasulullah dan ya kama hani bin urwa wanda ya tattaro dan saƙon al-imam Hussein Ambasado. wa ahsana diyafatahu ikwata diyafarsa واشترك معه ra'ayi الرأي والتدبير ya musharaka da shi cikin wajen ra'ayi da yadda za a gudanar da abubuwa faqada ali faqada alayhi wa qatalahu da hiwarin tsawili. shi shugaban wannan gwamnan shi ubaidillah ne yazo sai ikama wato dan sakon da hiwarin tawilin jara i kashe urwata halin bin urwa bayan doguwar tattaunawa ta gudana tsakaninsu Wa بجسمانه من أعلى القصر إلى الجماهير المجتهدة حوله da ya kashe shi shi jeho gawar daga sama shi mutumin da aka ɓoye gidan shi kun san mun ce a farko shi gwamnan da ma san me ke faruwa kuma duk wanda aka kira aka ce an yi mu wani mubaya'a sai an saka karan cewa da sharadin ba wanda zai sani kuma sai da aka samu mutum dubu goma sha takwas ko sama da haka sun yi baya. to da gwamnan isa ma labari shi wannan wanda ya tattaro ɗan saƙon muslim bin aqil hani bin urwa bayan da ya kashe shi sai jeho shi ta gidan sama gaban mutane fastaulal khawf sai tsoro ya kama mutane wata khazulu alal nasi daga nan ne aka fara samun matsala duk da waɗanda suka rubuta ma Imam Hussein wasiƙa da waɗanda suka kai da kowa wa nahaba kullu insanin ila baiti kuwa sai tafi gida kuma bayan da fa sun ce za su ba da jininsu da ransu wa kana al-amru wa ka'anna al-amra la ya'nihi kuwa kaman abun bai dame shi kaman ba su? yanzu an sa mutanen Madina me yasa in suna aiki suke cewa na hannun labina baya o Muhammadan alal jihadi ma bakina abada saboda ai da aka yi akaba ta biyu cewa sake annabi ya baro makka ya taho Madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai manzon Allah ya isar da sakon Allah kuma wannan alƙawarin da suka yi sun cika ko ba su kawo sun cika ba wata rigima da ta taso ansar suka watsi suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sha'abi yake faɗa cewa Muhammad Kazim Al-Qazwini a littafin Siratul A'imma Isniya a Shari'a a juz'i na biyu shafi na 61 yace fa dakala ibn ziyad da kufa ibn ziyad ya shiga kufa wa arsala ila ru'asa'il asha'ir wal qa'ama'ir yuhaddiduhum bi jaysh ash-sham yana tsoratar da su yana da rundunar sha, ku fahimci yadda mulkin yake ƙasa gwamnatin ƙasa lokacin kuma ko yanzu a Najeriya in za ka yi adalci ka san ba da abin da ya faru bane a wata jiha shugaban ƙasa ke da alhaki a kan shi in za ka yi adalci wa ya tsihimhum yana ciyar da su fa ja'alu sai suka fara ya tafarraquna an muslim shay'an fa shay'an wasu a tsaurata su wasu a ba su kuɗi to mutanen da za suka ce al-imamu Husaini yazo da sai suka fara watsa muslim bin aqil kadan kadan hatta baqiya muslim wahidan har sai da muslim bin aqil dawo shi kadai ku duba mutanen shi kadai sama da mutum dubu arba'in da suka mai baya, yanzu an waye gari ɗaya bayan ɗaya ana watsewa shi da aka dawo ba kowa wannan in ka duba kenan abdul hassan nuruddin al-amili ya ce fa aka dan nasu mutane suka fara a littafin ma'asa ihida wa sittin shafi na ashirin da bakwai ya ce ya tafarraƙuna suna watsewa wa kanatil mar'atu ta'ati hawa wa kaha. mace za ta zo ta samu ɗanta da ɗan uwanta ba ta ƙula ta ce masa in salim ka juya annasu ya kuna ka. wa ya ji rajul ila Hiwa wa akhihi haka mutum zai zo ya kama ɗansa da ɗan uwansa ka yi ƙulo gadon ya a ce ka ahalin shamu a tsoratar da mutum a ce wa mutanen sham za su zo ma ta suna ubin wa shari in salim yadda haɓu bihi fama zalu ba basu gushe ba suna watsewa hatta amsa muslim bin aqil a sai da aka kai yamma muslim bin aqil wa sallal magriba yayi sallan magriba wa ma ma'ahu illa salasuna nafaran fil masjid a masallacin da ya salla ba kuwa sai mutum 30 walamma ra'a annahu qad amsa lokacin da ya yamma tayi wa ma ma'ahu illa ulaika nafar ba kuwa sai mutum 30 kharaja min al masjid mutawajjihan na'a wa abwab kinda ya fita daga masallaci ya fara bangaren kinda fama da abuwa ba illa wa ma'ahu ashara bai kai kofar ba sai da mutum ashirin suka watsi tsura goma Tun makara da min babi. sannan sanda zai fita daga kofar fa'iza laisa ma'ahu insano ka duba adadin mutanen da suka min baya amma yanzu ya dawo ba kowa tare da shi wannan ita ce yaudarar da mutanen nan suka yi abdul hussein sharafuddin ya nakalto daga cikin irin yaudarar da magabatansa suka yi a cikin almajalis alfasira a shafi na 62 sai yace ba da ahada bai zalika bai'atahu sun warware bayan sun yi mubaya wa akfaru zimmatahu suka ainihin wato wulakanta zimmarsa da suka ɗauka walan yathbutu ma'ahu ala ahadin su tabbata akan alƙawarin da suke muslim bin aqil ba wala wafudahu bi ba su cika ƙullin da suka yi ba na bayar da suka tishi wa kana bi abi huwa wa ummi min aswad al wata'iqi wa suqat al huquqi wa ubati wa abati zill wa awla al khafa'i wa lahu hina aslamahu ashabuhu sanda mutanen shi suka minka shi washtadda al ba'su bainahu wa bain aduwihi maqamun karim yana maganar musulmina akai wa mawqifun alim إذ جاءه العدو من فوقه ومن تحته وأهات به من جميع توابيه wa huwa wahidun farid sai dai dawo shi kadai la nasira lahu wa la mu'ina hatta waqa'a fi aidihim asira ba wanda zai bashi gudunmawa. sai gashi mutumin da da sama da mutum dubu goma sha kaza sun mai baya yanzu innan mutane sai gashi sun watsi sai gashi a daure a matsayin kursunan yaƙi to lokacin da ake wannan shi kuma al'imamun sani tunda ba zamani ne na waya ballantana in ce in bugu ma waya in na aika da ɗan saƙo ba musa sai sanda ɗan saƙon ya dawo al'imamu husaini daga nan shi kuma bayan ya aika musulun bin ake sai ya tashi yanzu zai damfara kuma. zai tafi abbas al da abdulhadi sale a littafin da suka kawo wannan littafin kuwa wato shi ne a littafin da suka kawo shine muntaha al'amal da khairul ashab a muntaha al'amal juz'i na dai shafi na ɗari da hamsin da uku khairul ashab shafi na talatin da ainihin wato uku ga maganar da suka kawo cewa abbas al-qummi da abdulhadi saleh annal husayn lamma arada al-khuruj yayin da imam husayn ya nufin fita min makkata daga makka fafa wasa yayi tawafi sai wa qassa min sha'arin ife sai wa halla min ihrami yatir ihrami لأنه لم يتمكن من إتمام الحج saboda bai cika hajji ba makafata an yi kubada alaihi au yi kutala fi makka saboda yana jin tsoron kar a kama shi ko a kashe shi a makka wanda kuma ba gaskiya bane ƙarya ne wa jama'a ashabahu fil lailati samina ita da ɗaliban shi a dare na takwas min zulhijja Inda ai da ma kisan al-imam Husaini a cikin watan al-muharram ya faru wannan kuma cikin watan zulhijja ne yake shirin barin makka fa kataba fihim qa'ila al-imam Hussein da ya tara mutanen shi sai musu huduba yace alhamdulillah ma sha Allah wala quwwata illa billah wa sallallahu ala rasulih sai yace quttal maut ala walad adam makhattata qiladati ala jidil fatati Allah ya rubuta mutuwa akan wuyin dan adam rubutu irin na abun wuya akan budurwa ah. wa ma al-awhalani ila aslafi istiyaqan da abin da yanzu nake ji ina begen haɗuwa da magabata na irin bege na yaquba ila yusuf yadda annabi yusuf yaqub yake so hadu da annabi yusuf ah. sai ce wa kuyyira bi masra an ba ni zaɓi wato ɗauki ba daɗin da ko faɗuwa ga ana laqi zan haɗu da shi كأني كمني إن بأوصال تقطعها أسلام واتو كمني غاننا ina ganin gaɓoɓina aslanu nan yana nufin zi'abul bali wasiba'u as-sari'ul kamar gani ina ganin kirkeci na daji suna ainihin wato kakke kike ta gaɓoɓina yayi hudu ba doguwa akan wannan lokacin da zai fita ya bar makka ya tafi iraki to sanda imam Hussein zai tafi makka zai bar makka ya bar iraki sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama sai da suka zo suka samu imam Hussein ya saka karya a ciki hadda Abbas da wannan Abu Talib ba babansa ɗaya ba to Abdullahi dan Abbas kanin ne da Sayyidina Ali saboda baban abbas uba ne da sai na ali saboda da baban abbas da baban sai da na ali da ya ya'yan abu talib ya'yan abdulmuttalib ne ya'yan Muttalib kenan yadda sai da na ali yake kanin annaba haka abbas yake kanin manzon allah kaga akwai relationship tsakaninsu da Imam hussein akwai yan uwantaka lokacin da ya ji labarin ta Imam hussein zai fita yana cikin waɗanda suke ma imamu Hussein nasiha cewa kare fita Iraƙin nan da zaka je fa ka san matsalar da aka samu da babanka da ɗan uwanka karka je ba lokacin da zan karanto maganganun su kowanne da maganar da yi kaga akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abdullahi bin Umar shi Abdullahi dan Umar daga inda yake fa baro sai da ya tafi kwana uku a hanya ya cin ma Imam ya yace ina zaka je ya ce mai iraki zan tafi zan tafi kuma ya ce ke yaya za ka tafi garin da mutanen da ka san abin da suka yi ma babanka su sai ma ɗan uwanka kaga akwai abu akwai abdullahi bin zubair abokin al'imamu sani tare suka baro madina suka tafi makka amma da ya ce mai zai tafi iraki sai da ce kada ji akwai abu sa'id na kudri akwai jabir bin abdullahi al-ansari akwai abu wasil bin al akwai al-misr bin makarama akwai amr bin sa'id bin al-as wa kana amiran ala makkah lokacin shine gwamnan makka wa rasalahu yansahu bi adam al-khuruj yayi masa nasiha cewa kada ya fita amma wannan malamai sun ce bai cikin sahabbai akwai muhammad bin hanafiya muhammad bin hanafiya din nan dan uwan al-imam husaini ne baban daya dan sayyidina ali ne da zai fita ya tafi iraki sai da yawa imamu Hussein na nasiha cewa dan Allah kada ka ji sannan akwai Abdullahi bin Jafar Abdullahi dan Jafar sannan akwai Umar bin Abdurrahman bin Haris wannan yana cikin tabi'ai da aka sai zamanto malaman tarihi sun ambaci ta waɗannan duka sai da suka yi alshara da alman wasu zai fita ya tafi iraq suka ce kakkari in ka dai akwai matsala ah. tare ko tsabari albidaya wani haya an sabu da ashara na balagiri duk da littafin yana da matsala sannan akwai at-tabaqat al-kubra na ibnu sa'd akwai al-kamil fi tarikh na ibnu al-asir akwai al-irshad na mufid akwai al-luhub ibn tawus anan gurin akwai littafin to lokacin da al-imamu Hussein zai fita sahabban nan suka ce kada ya fita kafin ya riga ya je Iraki yana kan hanya ya riga ya bar makka sai tafi yana kan hanyar sai ga abin da ake ce masa alkhabarul fasi labari mai tada hankali wannan labari mai tada hankali ya zo cikin littattafan akwai littafin shi a munta al'amal shi ne na faɗa na ga littafin nan wannan littafin munta al'amal ba ma guda ɗaya ba ne sannan akwai nafsul mamu ga littafin nan wannan daga cikin littattafan kagan shi nan sannan akwai biharun anwar akwai lawa'idul ashdan akwai almajalisul fakira duka wannan da shafi domin mun ta al'amal din nan a juz'i na dai shafi na 462 nafsul mahmud din nan shafi na 167 biharun anwar juz'i na 44 shafi na da 374 lawa'idul ashdan shafi na 67 المجالس الفاكرة شافي نتمانين دبير خير الأصحاب شافي نا تلاتين دعوكو دكما شافي نتري دبقوي ليالي بشوار شافي نا دري بيد السبعين دتمانين دبير معاد السبطين جزء إنا شافي نتري بيو دستين دبقوي ma'alimin madarasa ni ina da shi a labirari mujallabi uku ne shi ma na manta ban to da shi ma shafi na sittin da bakwai mujalladi na uku ma al-husaini fi nahadatihi shafi na ɗari da sittin da uku da'iratul ma'arif shi'iyya juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da sittin da takwas karbala as-sauratu wal ma'asatu shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai da hudu wa'annan duka sun tabbatar da cewa abbas al-ummi malamin shi'a yace sun mantazara ra'ayi al-husayn ah. al-imam husaini da ya fita yana fuskantar iraki ya je wani guri ya jira hatta idan kana saharu lokacin da lokacin asuba ya kalin fitiyani wa bilmani shi ci yaran da ke tare da su aksiru min alma'i fastasau wa aksaru yace a kawo ruwa a sha aka sha ruwa ثم ارتحلوا sannan suka tashi daga inda suke fasara hatta intaha ila zubalatin fa atahu sai da ya je wani guri sai ga labari ya zo masa fa atahu khabru Abdullahi bin Yaqdu labar Abdullah bin Yaqdu yazo masa fa jama'a ashabu fa akhraja bin nas kitaban qara'ahu alaihim fa idha fihi si ya tara mutanen shi sai gashi ya fito da takarda sai ya karanta mutane ta bismillahir rahmanir rahim amma ba abu fa innahu qad atana khabrun fazi wannan mutumin ana ce masa Abdullah bin Yaqdu sai ga shi ya zo da takarda sama da Imam Hussein a wurin nan Imam Hussein ya sa aka buɗe takarda ya karanta ta yace abin da ke ciki bayan bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa innahu qad atani khabarun fazi labarin ta da hankali ya zo min yanzu utila muslim bin aqil muslim bin aqil fa da na tura a matsayin dan sako an kashe shi sannan wahani bin urwa wa abdullahi bin yaqtur da abdullahi bin yaqtur dinnan wa qad khazalana shi'atuna al haka ya faɗa lafazi da lafazi yace ƴan shi'an mu sun tabar da mu ƴan shi'an mu sun tabar da yace waɗanda suke tare da shi wanda ke son juyawa faliyan sare ya juya fi da harajin laysa alayhi ma asamu bai laifi ba fa tafarraqa nasu anhu mutanen da ya ɗibo za a tafi su ma suka fara watsewa mimman taba'uhu tama'an fi magnamin wajahi wayanda suka biyo shi sun ɗauka cewa za a samu gwamnati ta samu girma da matsayi yanzu wayanda ya ɗibo ma da yi wannan bayanin sai suka fara watsewa hatta baqiya ma'ahu ahlu baitihi wa hagu. sai da ya rage daga shi sai mutanen gidan shi sai wasu daga cikin ɗaliban shi min maktaru mulazamata inda suka zaɓi lizimtan Alimamu Husaini am yaqinin wa imanin akan tsini da imani wannan shine abin da ya faru to daga nan Alimamu imam Husaini da ya bar wannan gurin sai nuzulul Husaini radiyallahu anhu da Karbala yanzu ya ina ga gashi nan yana tafiya yana tafiya ya zo gurin da ake ce masa Karbala عبد الرزاق الموسوي المقرب يتي وكان نزوله في كربلاء تند يا بر مكة cikin watan Zulhijja mun san dama daga Zulhijja sai al-Muharram shine ya sauka yana tafiya tisani min al-Muharram sana 61 a wata abiyu ga watan al-Muharram wannan ya zo cikin maktal al-Husayn al-Muqarram a shafi na 193 abbas al-ummi yake cewa a muntahal amal a juz'i na ɗin shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya ya ce ilam ka sani anna hunaka ikhtilafun fil yawmin ladhi warada fihi al-imam Hussein alayhi salam ila Karbala yace malamai sun ƙara wa juna ilimi wurin da al-imam Hussein ya isa Karbala sai ce wa asaqul akwali zancen da yafi tabbatu annahu ma Karbala al-imam ya ji Karbala fissani sani min muharram a biyu ga watan al-muharram a shekara ta 61 na hijira walam mantaha ilaiha lokacin da Imam Hussein ibn Karbala a biyu ga watan al-muharram qala sai yace masmu hadhihi al-ard mai sunan wannan kasar wakili lahu sai aka ce mata hiya karbala'u a ƙala sai al'imam Hussein ya ce Allahumma inni a ozu duka min alkarbi wal bala'i to karbala in baka san ma'anar karbala ba to karbala alkarbu wal bala'u bakin ciki da bala'i sunan gurin kenan karbala baƙin ciki da bala'i shine karbala yasa da mamu sani da ya zo gurin ya tambaya ce min sunan gurin nan aka ce karbala ya ce to muna neman tsarin Allah da bakin ciki da bala'i wannan shine abin da ya faru ahmar rasim annafis yake faɗa cewa munasharatul husayn radiyallahu anhu wa tadhkiruhu li shi'atihi alladhina da'awhu liyansuru thumma takallaw anhu yanzu kaji ga Hussaini yana tafiya tiriyan tiriyan ya zo yanzu Karbala ya zo Kufa to yanzu ya aka yi al Hussaini ya mutu kuma suwa suke da alhakin kashe alimam Hussaini? nan ne yanzu inda rigimar take to yanzu duk wata magana ga wani ɗan adam zai faɗa a doron ƙasa kafin al'imamu sai ne bar duniya ya yi magana eh, ya yi shin kafin al'imamu sai ne bar duniya ya faɗi cewa mutanen da suka kira shi ya zo ya zo suka kashe shi ko mai faɗa ba ya faɗa to suwa suka kira al'imamu sai in ku alimam Hussein ya yi magana don duka na jajja layi a kan wasu gurare da dama a cikin wasu littattafan a nan wasu kamar yadda na faɗa na manto wasu littattafan sai a darasi na gaba zan da gurare da yawa kafin al’imam Hussein ya bar duniya ya faɗa da bakin shi cewa mutanen da suka kira shi suka ce yanzu. zo su suka kashe shi kaga wannan littafin wato al-mar'u ala qatl at-tufuf wanda shi as-sayyid sayyid al-arifin was-salikin ridaddin abul qasim ali ibn musa bin Jafar, ibn tawus wanda ya rubuta to daga cikin abinda al-imam Hussein kafin ya rasu ya faɗa cewa Allahumma habis anhum qatal al-ma'i as-sama'i Allah ka riƙe musu ɗigon ruwa wannan ba littafi ɗaya ba ya haɗa daga cikin addu'a ya ce wa ba'as alaihim na ka ne yusuf wa sallit alaihim ya so yasumuhum ka'asan Allah ka ka darauce su da fari irin yadda ka jarra mutanen annabi sannan Allah ka jarrabe su da wani daga cikin mutanen taqifa yana nufin daga cikin ɓangaren su hajjaji bin yusuf su ɗanɗana masa azaba sai ya ce fa innahum kazzabuna wa khazaluna saboda mutanen nan sun karya mu kuma sun tabar da mu to maganan al-imam Hussein kafin ya bar duniya yayi magana da bakin shi ya ce mutanen da suka kira shi suka ci yazo yazo kuma innan mutanen su ne dinin mutanen da suka kashe shi to sai a bincika a tarihi na'am shin an yi wata jama'a sunanta shi'a da ta kira al'imam Hussein ko ba ba an yi to daga nan sai shaidar waɗanda abin ya faru a gabansu me ya faru da wannan shi ne dalilin da ya sa ‘yan shi'a damuwarsu da abin a yadda za su nuna maka hankalin mutum ba zai taɓa zuwa in ba bincike da karatu ma cewa a tarihi ‘yan shi'a na da alaƙa da wannan abu in ba haka ba mun ce ai an kashe baban shi sai na Ali ya fi shi daraja me yasa in shi a basu kamba marana kisan sai da na Ali ba sama da kisan al-Imam Hussein kun ce kashe annabi aka yi me yasa ranar da aka kashe annabi ba ta kai wannan ranar kima a gurin ku ba a shi akwai wani abu da in shi ake koyewa ne karkashin kambama wannan ranar wanda ba sa so mutane su gane kuma cikin abin da na faɗa a wancan satin anan za ka bi sunayen Waɗanda aka kashe a gurin ba Musa na mani kaɗai a cikin sunayen nan hadda masu sunayen sahabbai Abubakar da Umar ɗana da 'yan a nan ke zagi a darasin da ya gabata mun nuna gurin so yadda na faɗa sati ne zuwa in Allah da watakila kaga a muna zama na sha hudu to sha biyar ko to daga nan kaga in sati ya zagayo zai zama to za mu yi majalisi ashirin daidai to daga nan matsalolin da za su biyu baya kuma wannan binciken da muka yi da izinin Allah shi ma za mu kokari mu mai da shi ya zama littafi akan kisan al-Imam Hussein daga nan sai mu je tunda ka ga yanzu an fara da to ya kamata mutane shi al-Imam Hussein da shi shine al-mas'ul al-awwal shin kafin ya bar duniya yayi magana ko bai ba yanzu duk wanda ke bibiyan mu daga farko yadda muka ɗauko matsalar nan zuwa yanzu dole ka fahimci a harkar in shi a akwai yaudara kuma inda ya ka gane haka mutanen da a tarihinsu sun saba ɗan manzan Allah masu gayyace shi sun yaudare shi da Allah kai da kake rayuwa a yanzu kai ne ba za su yaudara ba da sunan addini eh ai bai ma yi to da yanzu mutane sai su ji kuɗubar da al'imamu sai ne Izo'i wannan malamin ina faɗa cewa lokacin da Imam Hussein izo gurin nan kana al-qawmu yusirruna ala tashwish mutane aka saka dobi akan kun ce mutum ya zo ya zo kun taru yana magana kuma sai hayan ake ala abdullahi al-husayn li alla yatamakkana min iblagi hujjati yana magana ba ma a so a bashi ya magana kar ma a gane me ke tafiya faƙali lahun mugdaban sai ya faɗa an fusata shi ya ce masu malaku ma alaikum an tansitu ilayya a ta ya za a ina magana ba za ku shiru ba fata sama uku wali ku saurari magana ta ya ce wa inna ma a da ukun ila sabilin rashadi ni ina kiran ku ne zuwa ga hanya ta shirya faman a tsa'a ne ka na minil moshiri wanda ya bi ne na cikin shirya wa man asani kana min al da yana cikin halakaku wanda ya saba mu wa kulluhum asil li amri yace amma gashi ina magana mutanen nan dukkan su saba umarni na suke gaida mustami'in li qawli ba sa sauraron magana ta kadin khazalat wato atiyatukum min al-harami min harami wa muli'at butunukum min al-harami fataba Allahu ala qulubikum waylakum yana magana yana ce musu alatan situna alatas ma'una dan Allah ba za ku shiru ba jama'a ba za ku saurara ba fa sakatan nasu sai mutane suka yi shiru fa qala alaihi salam da suka yi shiru sai al-imamu sani yace tabban lakum ayyuhal jama'a ka san an ce tabbal ai ka san matsala ne wa tarhan hina istasqamuna da ka tarhan yace bakin ciki da hanaka ya tabbata lokacin da kuka nemi gudunmuwa walhina mustanjidina fa asarnakum musta'idina mu kuma muka amsa cewa za mu zo mu bada gudunmawa sai yake cewa salaltum alaina sayfan fi riqabina sai gashi mun zo kuma sai kun kazari takobi akan mu wa hashtum alaina nar fitnati allati janaha aduuna wa aduukum sai kuka cika cikin mu da wata fitina wadda makiyan mu da makiyan ku suka kunna ta fa asbatum alabba ala awliyaikum ويدا عليهم لأعدائكم بغير أدل أبشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرم من الدنيا أنالوكم وخشيش عيش طمئ haka yi magana doguwa sannan cikin maganganun al'imam Hussein ya siffanta mutanen nan da siffofi marasa kyau mutanen da suka gayyace shi suka fi zo bayan ya zo domin ciki da ya ce kasisan aishin shine dalilin ma'ashiya masu kaskantacciyar rayuwa tawagitul umma shine ru'usud dalal wa tubyan haka ne faɗa musu sannan shizabul ahzab shine almutafarriqun alkharijun aljamaa wa in suka wace suka fita daga jama'a nabzatul kitabi shine alladhina nabzu kitaballahi wara'a zuhuri wanda suka yi watsi da littafin Allah a bayan su nafasatu shaytani min nafasahu wa bassahu shaytanu min ash-shari wa inda suke ya ash-shari usbatul asami shine jama'atul ismi wal ma'asiya jama'a na sabo muharriful kitab alladhina gayyaru wa baddalu sannan mutfi'us sunan inda suka kashe sunnar annabi shine alladhina amatu sunan ahmaduha qatlat auladul anbiya'i alladhina qatalu zurriyyatal anbiya'i was salihin cikin sufofin da ya faɗa kan mutanen nan kenan ba wanda suka ga ita suka ce zo to yanzu in sha Allah wanda za su bi mu a halka ta sha shida to ranar mundi to sai su ɗora yanzu ga Imam Hussein a Karbala a sha biyu a abi ga watan Al-Muharram yanzu ga shi ya tara in shi Allah suka ce ya fara magana tun daga nan sun fara rena mai hankali a saurara ma in ki saurara a matsayin sanawa na jagora shi yasa Muhammad ɗan uwansa Muhammadu Hanafiya mun ce yana cikin waɗanda ya mai nasiha kada ya fita lokacin da zai fita sai da ce masa ya akhi ya dan uwana inna ahlul kuba kad arafta gadarahu mutanen kofar nan da suka ce ka je ka san yaudarar su bi abika wa akhika ka san yaudarar da suka wa babanmu ka san yaudarar da suka wa dan uwanmu wa qad khiftu an yakuna haluka ka halin mamar ina jin tsoron kada halinka idan mun to kaman waɗanda suka wuce mana yadda da da babanmu da mu aka yaudare su ina jin tsoron kai ma kada ka je ya zaman tu yaudara ce ba wannan duk yana cikin abin da aka yi saboda haka magana ta zo cikin allahu na ibnu ta'us nan da ashura da isa'i da al-majalis da muntaha al-amal da ala qutul husayn to sannan sai wani mutum ana ce masa farasta da suka haɗu da al-imam husaini tun a hanya ba kafin ya karasa shi ma da magana da yi masa farazza nan, maganarsa ta zo cikin almajalisul fakira da alaƙutar husain da lawa'idul ashdan da ma'alimin madarasa ta yi da suka haɗu da alimamu husaini a wannan lokacin faras da ishe ma alimamu husaini yayin da ya tambaye shi an shi a tsihi allari na kuwa bai su dajin kudu mai wanda yake ne da ya tambaye da ya ce wani hali mutanen suke ciki sai ce ƙulubuhun ma'aka zuciyarsu za ta ce tana tare da kai suna son ka amma wa asiyabuhum alayka amma wallahi da takobansu za amfani a kanka wani amri yanzu min as-sama'i wallahu yaf'alu ma ya sha. da lokacin da Imam Hussein fa qala sai ce fa qala Imam Hussein yace sadaqta lillahi al min qablu wa min ba'du kulli yawmin huwa fi sha'an sai ce fa in nazala al-qada'u bima nuhibbu wa narda in kaddarar Allah ta sauka akan abin da muke so muka yarda, fa nahmadullah ala ni'mai sai mu gode ma Allah wa huwa almusta'anu ala ada'i shukri wa in halal qada'u idan kaddarar Allah ta kange dunar raja'i abin da muke fata ba shi ya samu ba walan yabqu ba zai yi nisa ba man kana ya niyyata wanda duk gaskiya ta zamanto ita ce ne shi wa taqwa sarilatahu kuma tsoron Allah shine abin da ke cikin zuciyarsa wa'annan su ne maganganun da aka yi shi yasa al-imamu husaini ike ta wa illam taf'alu in dama ba ku yi haka ba wa naqattum ahadakum ba ku warware alƙawari ba wa khala'atum bai'ati ba ku warware bai'ata ma min kun daga wayan ku in ba ku yi haka ba dama fala amri ma hiya lakum bi nukurin a wannan ba bakun abu bane laqad fa'altumuha bi abi ce irin wannan wadara an kun yi wa babana wa akhi kun yi wa ɗan uwana wabna ammi kun yi wa ɗan ammi na muslim bin Akil kafin in zo kun kashe shi sai ya ce masu wal magaruru maktar bikum dama wanda aka ruɗa mutumin da ya ruɗu da kuto dama ya ruɗu kaga da man Hussein ya fara din cewa mutanen nan sun yaudare shi sun ruɗe shi sai sa muke ƙara maimaita mu da mun san wallahi kiran al Hussein aka aka ce su ne da wanda suka kira shi da duk wanda ke da hannu Allah ya tsine ya alfarma to daga nan insha Allah darasi na gaba za mu dora za mu ji maganganun al-Imam sannan mu ji maganganun dan shi da abin ya faru a gaban shi sannan daga nan sai maganganun malaman Shi'a za mu kawo hujja ta littafi da hujja ta bidiyo gashi suna faɗa cewa ɗan shi'ar iraki su suka kira da Imam suka ce ya kuma yaje suka kashe shi to yana ƙara faɗa ali za mu kawo hujja cikin Buhari. zaka ka irin sabbin ladan umar da hadisar ta faru a gabansu su tume suka ce wannan gabar kamar yadda na faɗa a wancan karatu, na ci shekshar sali Allah ya kare shi da lafiya wannan matsalar da ya jingina sai na mu'awiyar ta kisan hassan cewa an samu mai goba ni ina faɗa kuma akan social media nake wannan magana duk duniya ba malamin da zai iya tabbatar da ita ta fuskar isnadi ingantacce kuma kun san cewa al-isnadu min ad-din yake eh, nan sannan kuma wannan matsalar da ta faru da kowane sahabbai suna da rikittuniya a lokacin sahabban da suka rage sabula dan abbas da matsalar ta faru akan su ana suwaye da isnadi ingantacce babu inda wani a cikin su ya taba ayyana yanzu ya ce shi ya kashe sayyidina hasan sayyidina husaini babu kuma in akwai to da Allah wani sai kare ne da karatu sai ce eh ya karanta da sanadi ingantacce Sahabiwa ne da sahabiwa ne lalle sun tabbatar da cewa yazidu shi ya kashe al-imam Hussein Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na ja karatun wa bihadal qadri kifaya wa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh